بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فاتا ubangiji Allah ya azurta mu da faɗin abin da yake daidai wanda kuma za mu kuskure ubangiji Allah shi yafe mana insha Allah za mu shiga cikin karatu ba tare da ɓata lokaci ba. A'udhu billahi sami alim min rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wannan littafi farko ya fara akan nahayu an shirki wato hani daga barin yin shirka ita shirka ita ce wato abu mafi girma mafi girman laifi da Allah subhanahu wa ta'ala baya so wanda kuma duk wanda ya mutu yana shirka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta mashi ba shi kuma imani shine mafi zaƙi wanda mumini zai ɗanɗana a rayuwarsa ta duniya da lahira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka ta'amal iman ya ɗanɗani daɗin imani man rabbiya billahi rabba wanda ya yadda da Allah shine ubangijinsa wa bi muhammadin rasula kuma yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzansa wa bil islam dina kuma ya addinin musulunci shine addininsa wannan shine wanda ya ɗanɗani daɗin imani to shi wannan littafi sai ya fara mana da jan kunne daga barin yin shirka inda allahu subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin alƙur'aninsa ya ce inna allah la ya gafiru an yi shirka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi janna Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah baya gafartawa zunubin da aka yi mai shirka wato aka hada shi da wani wajen bauta amma yana gafarta koma bayan hakan shi ma kuma liman ya sha'u ga wanda ya so ne kaga kenan Allah subhanahu ta'ala ya gargaɗe mu da duka. wanda yake so ya haɗu da Allah cikin imani da salama to ya yi haɗa Allah da wani a wajen bautarsa hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya haɗa Allah da wani wajen bauta to hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa shiga aljanna duk wanda aka haramta mai shiga aljanna makomarsa ita ce wuta dama kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wata ayar ya ce inna hadaina kum sabila in ma shakiran au in ma kafura mun shiryar da ku hanyoyi guda biyu ko dai ku gode mana shine ku bauta Allah shi kadai au in ma kafura ko kuma ku kangare ku haɗa Allah da wani wajen bauta saboda haka ya rage ruwan mu ko mu ɗauki hanyar dama ita ce ta bautar Allah shi kadai da tsarkake shi wajen bauta da gudun yin shirka da duk abin da ya kamanci shirka sai mu tsira mu samu rabauta a wajen Allah subhanahu wata'ala ko kuma a mutum ya bi hannun hagu wanda za ta kai shiga halaka muna fata Allah ya tsare mu ya tsare dukkanin musulmi daga shiga halaka to shi duk wanda ya hada Allah subhanahu wata'ala da wajen bauta ya hada shi da wani wajen bauta ba kowa ya zalunta ba kansa ya zalunta amma awahun nar makomarsa ita ce wuta wa malin zalimi ne min amsa Azzalumai ba su da wani mataimaki wanda zai taimake su daga barin dandanar azaba a ranar alkiyama dama ah, Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa lukmanul hakim ya gaya wa ɗansa inna shirka la zulmun azim mafi zalunci mafi girman zalunci shine yin shirka shirka ita ce mafi girman zalunci a cikin addinin musulunci sauraka lukman hakim ya ja kunnen ɗansa cewa inna shirka la zulumun azim shine mafi girman zalunci da mutum zai iya yi a cikin rayuwarsa gaba ayoyi da suke cikin waɗannan abin da ya shafi shirka suna da yawa ba mu da lokaci insha Allah za mu kawo hadisi ɗaya ko biyu sannan ainihin wato mu rufe wannan karatu na mai albarka dan daga cikin hadisai akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labari da mafiya girman laifuffuka guda uku ba laifuffukan da babu kamar sa a wajen girma qalu bala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce kwarai ya rasulullahi muna buƙatar mu ji waɗannan mafiya girman laifuffuka guda uku Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ishraku billah laifi na farko mafi girma a cikin addini ya ce shine haɗa Allah da wani wajen bauta shine al-ishraku billah sannan abu na gaba shine uququl walidaini azabtar da iyaye musamman matasa mu kiyaye yarda Allah tana cikin yarda iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye dole ne mu ma iyayenmu ainihin wato biyayya daga cikin manya-manyan laifuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo su abu na farko shine shirkawa Allah wajen bauta abu na biyu shine azabtar da iyaye su sa ka ce ma ka yi ka ƙi su ce ka bari ka ƙi bari ka tausaya musu lokacin da ya kamata ka tausaya musu ka ƙi tausaya musu lokacin da ya kamata ka liddufa musu ka ƙi liddufa musu wa qada Allah ta ta'budu illa iya Allah ya yi hukunci cewa ba bai yarda a bautawa kowa ba sai shi kadai Isa na, iyaye kuma a kyautata musu sai Allah subhanahu wataala ya ce in ma na ahadukum in dakal kibaru aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma idan har ka tsinci kanka yayin da aka ce iyayenka gaba ɗayansu ko kuma guda ɗaya daga ciki sun tsufa tare da kai fala ta kullahuma uffin kar taba ce musu kash wala tanharhuma kuma kar ka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta girmamawa mai taushi wanda za ta daɗaɗa musu zuciyarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana mai girma ta girmamawa saboda haka wajibi ne girmama iyayenmu kamar inda manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa ridallahi fi ridal walidaini wa suqutullahi fi suqutul walidaini yardar Allah tana cikin yardar iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye saboda haka mu kiyaye mu bi iyayenmu idan kana so a bi ka to kai ma sai ka bi iyayenka idan baka bi iyayenka ba wallahi ba za a bi ka ba Allah sallallahu ya ce kamata dinu tudanu abin da kai shi za a ma kamata sira'u ta hasanu kamar inda ka shuka haka za ka girba ba za ka shuka gero ka zo ka girbi dawa ba za ka shuka dawa ka girbi shinkafa ba abin da ka shuka shi za ka girba saboda ka in ka bi iyayenka in kin bi iyayenki to za ki haifi yaro ko za ka haifi yaro wanda shi ma zai biyayya a gare ka idan ko baka bi iyayenka ba to babu ta yadda za a yi ka haifi yaro ko ka haifi zura'a da za ta yi ma biyayya a gare ka don gyaran al'ummarmu gaba daya mu zamanto mutanen kirki to sai mu bi iyayenmu ‘ya'yanmu su bi mu su ma ‘ya'yansu su bi su haka al'ummar za ta gyaru idan har muka biya ga iyayen haka nan ƙarshen hadisin yake cewa ainihin wato bayan ya ce wa kukul walidaini da ainihin wato azabtar da iyaye wa kana muttaki'an lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗin wannan hadisi yana kashin gida ne kawai sai aga fatarsa sai aga ya zauna faƙala sai ya ce ala ku saurara wa qaulun zur da magana ta ƙarya baka ji baka gani ba ka faɗi magana ta ƙarya wanda baka san inda za a tarke ka a ina ka ji wannan maganin ma baka sani ba wannan magana tana da girman laifi a wajen Allah subhanahu wataala sannan wa shahadatu zur da kuma shaida ta ƙarya baka ji ba baka gani ba saboda kawai kana tunanin ɗan abin da za a baka a kira ka a ce ma ka yi shaida akan kaza kuma baka san abin da ya faru ba ka yi shaida akan ƙarya wannan girman laifi ya kai inda ya kai ta yadda manzo Allah yana kashin gide har ya zauna don ya nuna mana girman laifin a ce ka faɗi magana baka san hawa ba baka san sauka ba saboda ƙila an ɗauki wani abu an baka saboda biyan buƙatar wani ka je ka yi ƙarya ko ka yi shaida ƙarya ba tare da ka san komai ba wannan ba ƙaramin laifi ba ne saboda haka mu kiyaye mu kiyaye don saboda mu tsira mu samu ainihin wato salama a wajen Allah subhanahu wataala a nan za mu dakata saboda ƙarancin lokaci insha Allah sai sati na gaba in Allah ya so yadda za mu dora daga inda muka tsaya wa bi subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta